Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Shirin na zai nazari ne akan yadda wasu ƙananan ƙabilu takwas a arewacin Najeriya suka dunkule ƙarƙashin lema guda don haɓaka al'adunsu na gargajiya. To sai ku biyo mu. To madalla, kamar da aka ji da farko shirin na zai nazari ne kan yadda wasu ƙananan kabilu a arewacin Najeriya suka dunkule ƙarƙashin lema guda. A wani yanayin kiyashi da ta yi, hukumar kula da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa Najeriya na da harsuna da yawan su ya kai 527, yayin da ta ce bakwai daga cikin waɗannan ƙabilu sun ɓace. kasancewar kasar ta najeriya na da manyan yaruka irin su hausa yarbanci da harshen ibo da suke yin tasiri kan kananan kabilu da suke tare a nasu gefen kananan kabilu na iyakar kokarin su don ganin hasken manyan kabilu bai dusashe su ba a irin wannan kokari ne waɗansu kananan kabilu da ke tsakanin jihohin bauchi Filato da Kaduna a arewacin Najeriya suka yanke shawarar turewa ƙarshen inuwa guda don inganta matsayinsu tare da kawo ci gabansu cikin sauri. waɗannan ƙabilu sun haɗa da ribinawa sanga gusawa jere duguzawa injel limoro da ungus shugabansu malam musa umar ya yi ƙarin bayani game da hikimar haɗuwarsu waje guda to idan aka ce kalma na shanmo ita shanmo ta kunshi wato gaisuwa ne wanda shi wannan ƙabila na shanmo gaba da suka suka dunkule wuri guda suka zama shanmo wato ana nufin lafiya kenan ko kuma zama lafiya so ita wannan kalma na shanmu ta kunshi wayannan kabilu guda takwas gaba daya wanda dukkan harshensu ko kuma gaisuwa yana amfani da wannan shanmu din gaba daya kabilun kamar guda nawa na ji ka ka ce guda takwas eh kabilun guda takwas kamar na bayani na farko akwai kabilar ribina akwai kabilan sanga akwai kabilan gus ko kuma gusawa akwai kabilan jere akwai kabilan duguza akwai kabilan bujel sannan kuma akwai kabilan limuro to wa'ina sun suka haɗu suka zama kabilun shanmu guda takwas waɗannan kabilu duka guda takwas da wani harshe suke magana ma'ana da wani yare suke magana to wayannan kabilu guda takwas da suka haɗu dukkan suna magana ne da dukkan harsunansu kamar kabilar bina su ake ce masu ribinawa suna amfani da yare na ribinawa sannan kabilan sanga su ake ce masu sangawa su kuma suna amfani da harshen su na sangawa gus kuma su ma ce masu gusawa suna amfani da harshen su na gusawa sannan jere su ake ce musu jere suna amfani da harshen su na jere haka kabilan bujel haka kabilan duguza da kuma duk sauran wayannan kabilu da suke muka ambata a ciki kowane na amfani da harshensa amma a dukkan harsunan suna cuɗanya da juna a dukkan mukan ji kusan yaren juna bambancin kawai na kalmomin da suka dan canza kaɗan. wata kabila takan ji abin da wata kabila take faɗa cikin babu shakka wata kabila takan ji abin da wata kabila take faɗa tabbas haka ne wannan shirin dai na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na radio faransa international rfi a nasa gefen shugaban kabilar sanga daga cikin kabilu da suka kulla wannan haɗaka emmanuel istifanus ya bayyana cewa haɗakar tasu kan ba su damar yin musayan al'adu da ɗabi'un juna don kowannensu ya amfana da ɗan uwansa gadi abin da ya shaida mana abubuwa da yawa da muke yi wanda ya kunshi ita gargajiyar mu kenan so haɗin kan da muke yi muna haɗa kai ne kusan kowane yare su zo su nuna al'adunsu su ma yadda duniya za su san da cewa kabilu makamancin haka sun haɗa kai so a al'adunmu sun haɗu da na juna so akwai lokaci da ake yin wayansu al'adu kamar a ce maka lokacin da ake yankan dawa akwai buki da ake nashi akwai lokacin da ake wayansu hidima daban ko yankan acca ko wani abu girbe acca ko wani abu so al'adunmu suna zuwa sun haɗu sun haɗu da na juna kamar yadda ya faɗa ya kuke da mutanen ku wajen ganin cewa ba su yi watsi da al'adunsu na gargajiya ba musamman matasa a wajen ganin cewa al'adunku da kuka gada na baya can can an ci gaba da tafiya da su na farko dai ta gurin iri wayannan bukukunan da muke yi shi yake saka mu muke dada ingansa yaranmu su tashi a cikin al'adunmu saboda kar al'adun su zo su mutu a hannunsu kuma su sun karbi aladun hannu biyu kuma da su in zo biki su yaran ana saka su a cikin aladun saboda kar abin ya fita daga cikinsu su ma su koya yayin da su ma 'ya'yansu ko jikokinsu su ma su tashi da shi daga cikin abubuwa na harkoki na al'adu na gargajiya da ake gudanarwa wane ne zaka iya cewa ya fi kama hankalinka wanda kake ga idan aka ci gaba da shi sosai zai tasiri wajen inganta al'adunku na gargajiya to a cikin abubuwan da suna nan kamar haka dai suna da dama dai amma dan faɗi ɗan kaɗan a gaskiyan kenan muna da al'adu iri-iri akwai al'adu wanda muke yin shi kamar shekara-shekara wanda za je a yi noma a zabi gwani a zabi gwani ko kuma a yi gudu a zabi gwanaye so wa'annan suna da inganci sosai yana saka yara su zama masu hazaka su zama masu neman abin kansu a cikin duniya a cikin rayuwar da muke ciki yanzu kamar da alkaluman tarihi suka nuna waɗannan kabilu takwas sun kasance tare a kan dutsen hawan fanshanu da ke cikin yankin karamar hukumar toro a jihar bauchi to amma saukowarsu ke da wuya sai kowa ya kama gabansa a cewar zinzin ado moses shugaban kabilar gusawa matasan da ke tsakaninsu na amfana sosai da wannan haɗaka. Haduwanmu ya kawo ci gaba sosai a bangarori daban kamar yadda saurana suka riga suka fadi domin waɗansu al'adu already yara da suke tasowa yanzu da ba san da shi ba amma ta wurin kirkiro waɗannan ah, haɗin kai na waɗannan development association na guda takwas da suka hadu ya sa ah, matasa wanda suke tasowa sun san al'adu da da ana yi wanda yana kawo ci gaba a cikin al'umma akwai mutanen da za su ga suna barin batun bambanci na harshe ko bambanci na addini ko wani bambanci dai ya shiga tsakani ya raba su me za ka gaya ma wasu irin wannan wani irin jan hankali za ka musu a jan hankalin da zan yi a nan shine mu kabila mu ta shammo bai kamata waɗannan a same mu da bambance-bambance ko na addini ko na kabilanci a cikinmu ba domin dukkanmu ɗaya ne kamar yadda mai magana na farko ya faɗi dukkanmu kabila ta shanmu mun taso ne daga kundin kaya so dukkanmu guri ɗaya ne daga nan daga kan dutsen kundin kaya ne aka sauko aka rowa sai amma dukkanmu guda ɗaya ne so bai kamata a samu bambanci na kabilanci ko wani krista ne wani ya koma musulunci a ce a samu wani bambanci tsakaninmu ba dukkanmu ɗaya ne kana da wani kira ko shawara da za ka bai wa jama'a musamman ma jama'arka da kuma sauran al'umma ma gaba daya kan yadda za su rike al'adunsu na gargajiya eh ina da ita da farko kira da zan yi ma gusawa da sauran shamo development association a nan shine kada mu yadda da cewa wani al'ada ta duniya ta zo ta rinjaye mu har mu bari asalinmu To jama'a duka duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na al'adunmu na gado a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kuma musamman ma wakilin wakilinmu daga Bauchi. Ibrahim Malam Goje ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu ci gaba da rike al'adunmu na gado. Sai an shi mu.